الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمين ما سؤال بركة وعليكم السلام ورحمة الله muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda rayuwarmu da mutuwarmu take hannunsa lafiyanmu da rashin lafiyanmu yake hannunsa samun sararinmu da rashin samun sararinmu yake hannunsa wanda bisa ikonsa ne da kurarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a irin wannan lokaci wanda ba a haɗuwa daga shekara sai shekara kuma haɗuwar sai ga wanda Allah ya tsawaita rayuwansa ne irin wannan haɗuwa. Domin duk abin da aka ce daga shekara sai shekara, to ka tabbata sai wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa. Barawar haka a wannan wata mai albarka, mai alfarma, mai daraja watan Ramadana na shekarar da da hudu miladiya, wanda ya dace da shekarar da hudu da arba'in da biyar a hijiriya mun haɗu a wannan waje mai albarka tsawon kwana ashirin da bakwai zuwa ashirin da takwas a yinin wannan wata mai albarka da kuma daransa alhamdulillahi daga nan Allah maɗaukakin sarki ya sake nuna mana mu da ya azurta mu da rayuwar ya sake nuna mana haɗuwa a wannan shekara akwai waɗanda muka haɗu da su da dama a wancan shekarar Allah bai nufe su da ganin wannan shekaran ba waɗansu suna raye ne a wancan shekarar yau ba su raye waɗansu suna da lafiya cikakkiya da suka halarci wannan zaman har aka gama Ko bana waɗansu suna kan gadon asibiti waɗansu suna gida lalurar ta tsare su a can alhamdulillahi ‘yan wana musulmi masu albarka mu da Allah ya tsawaita rayuwarmu a yau aka neme mu cikin matattu ba ma ciki ya nufe mu da ganin wannan shekara wannan watan na wannan shekara wallahi ƴan wana ba wai duk mun fi waɗancan bane a wajen Allah a'a wata rahama ce ta Allah lutufi ne na Allah ya sake jinkirta mana wataƙila akwai abubuwan da muka yi a baya da mu mutu da yadda ya kamata ba Allah ya ɗaga mana ƙafa zuwa wannan watan don mutu ba na nasuha. akwai waɗanda suke kwance a gidaje kamar yadda na ce da asibiti wurare daban-daban waɗansu emergency mu kuma Allah maɗaukacin sarki ya ba mu lafiyar ba wai don mu fi waɗancan bane wallahi don dai lutufi ne da rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala wataƙila lokacin da muke da lafiyan a wancan shekarar ba mu ba wa lafiyar haƙƙinta ba wajen bauta wa Allah da kusantansa yadda ya kamata sai ya sake ɗaga mana ƙafa a wannan shekarar ya ƙare mu kuma da lafiya liyanzura kaifa ta'malun domin Allah ya gaya za ku aikata ya za a yi amfani da lafiyar ayyuka lajin nata a moreta waɗansu Allah ya ba su lafiyar ya tsawaita rayuwar sai dai kuma kasala da lalaci su suka hana kansu su suka hana kansu wannan yan kwana musulmi idan ka ga lokuta masu albarka da alfarma irin waɗannan suna zuwa su riske ka kana raye tana da lafiya kana da iko kana da hali ko hujja ce fa a kanka Allah ya kafa hujja ce a kanka gobe kiyama na ɗaukewa ne kai kuma na barka ne kai na sanya ma wane rashin lafiya kai kuma na azurta ta da ita mai kai a wata na ɗaukewa da kai kuma na ta watan na ta maka shi don ka tuba ka tuban don ka nemi aljannan ka nema don ka yi aikin da Allah zai ‘yanta ka daga wuta shin ka yi aikin ko ba ka yi ba. Iqamatan lil hujja, sai da hujja ne a kanka, ta yanda ba ka da wani uzuri ba ka da excuse a gaban Allah gobe kiyama komai Allah ya maka. Ya ba ka lafiyan ya tsawaita rayuwar ya ba ka daman ya yi komai, ya turo watan ya riske ka tana raye. tana cikin koshin lafiya ya baka komai watan ya yi kwanan ashirin da tara ko talatin a tare da kai me ya hana ba ka yi abin da Allah zai yadda da kai ya yafe maka ya gafarta maka zunubanka ba alhalin watan ya zo ne don wannan me ya hana ba ka nemi aljanna ba an buɗe maka ƙofofinta na tsawon kwana talatin Ya yasa baka shige ta ba bayan mu mun bude ma kofa mutum ya bude ma kofan gidan shi a bude ai ya ce mara bane shigo Ya yasa baka shiga ba bayan an bude ma ya kunde maka kofofin wuta na tsawon kwana talatin ya aka ka shiga wutar duk da cewa kofofin an kulle su kai ta ɓalla kofar ka shiga kenan iqamatan lil hujjati wallahi sai da hujja ne akwai bayina da dama da na ‘yanta daga wuta a wannan watan kayya akai baka cikin ta cikin su ba kai abin na ‘yanta ka ba sai da hujja ne a kanka saboda haka ya ‘yan kwana musulmi daman da Allah ya ba mu nan na har muka ga wannan watan yau ɗaya to mu san a cikinmu ko ba a nan masallacin ba cikin waɗanda suka ɗauki azumin nan tare da mu a duniya akwai wanda Allah ya ɗiba musu kwana uku ne kawai za su samu a waɗansu koma ma'alla. Allah ban san ko ina ciki ba ko kana ciki ko waɗansu mu nan su ba ciki waɗansu kwana biyar Allah ya ɗiba musu kawai na wannan wata suna cika za su koma wa Allah za su mutu aje a ne su waɗansu sati ɗaya waɗansu kwana goma waɗansu ashirin waɗansu su ciki ta watan ranar idi Allah kai su kabari fa Allah yana wannan kuma an yi ma waɗansu mun gani ga naune mu ba jiyau ba ne idan ba mu yi ma waɗansu sallah ba mu yi jana'izan waɗansu mun je makabarta idan ba mu yi ma waɗansu wanka ba mun sanya su a littafani muna ganin duk irin waɗannan lokutan idan suka zo kawai mutum dole ya tafi saboda haka ya ‘yan ƙwana musulmi mu daure in ka tashi yin ibada ka ba ta haƙƙinta tsakani da Allah duk abin da ake bukata a ibada ka tattaro su ka yi su ta yanda kai da kanka za ka gamsu a ɓangarenka ka ji a zuciyanka eh tabbas har ga Allah na yi wannan abu yadda Allah ya faɗa yanzu na bar wa Allah kuma ikonsa akwai wanda Allah yake ba su daman da komai a yi azumin da su a yi tsayuwan daren da su amma manzo Allah sassallar ya ce haka za su tashi zero sallan babu lada ba a karɓa ba ladansu shine hana ido bacci da aka yi da dare ta hajji waɗansu an yi azumin da su koma da komai yadda ake bukata mamanzo Allah salsalai ya ce za su zo ranar tashi ya ba su da sakamakon komai sai dai sakamakon hada ciki abinci da suka yi yinwa kawai da suka sha amma ba abin da suka samu a wajen Allah akwai waɗanda suke irin wannan su tashi a tutan babu a Ramadana tun farkon da har ƙarshen ta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yace Allah wadaran Allah wadaran Allah wadaran ko Allah tumurmushi hancin shi Allah tumurmushi hancin shi Allah tumurmushi hancin shi sau uku manzo Allah ya maimaita sahabbai ya maimaita sahabbai suka ce waye haka ya rasulullah yace wanda ramadana ya shigo ya tarar da shi a raye da lafiya amma har ramadanan ya yi kwanakin da zai yi a tare da shi ramadanan ya tafi ya yi ban kwana da shi amma bai yi abin da aka yafe masa zunubansa ba bai yi ba annabi shi Allah wadaran shi Allah wadaran shi Allah wadaran shi ‘yan kwana musulmi muna cikin talukale matuƙa a duniyar yau gaba tsayanta na rashin zaman lafiya da aminci da tsaro da walwala. Duk mai kallon kafafen yada labarai yana ganin haka a rayuwarsa. Waɗansu ‘yan adam ne suke farma ƴan uwansu su karkashe su su kona garuruwansu su rusa. Waɗansu kuma Allah da kansa ne yake kai musu farmakin kamar yadda wutar California muka ganta. mun ga Gaza, mun ga Libya, mun ga Iraki, mun ga Siriya, mun ga Boko Haram, muna rayuwa a cikin banditry, ‘yan menene ‘yan abin a ‘yan ta'adda, ‘yan bindiga daɗi, ‘yan garkuwa da mutane, wannan kan muna rayuwa da su, informants ɗinsu suna cikin garuruwa, su kuma suna daji. muna rayuwa cikin wani yanayi na taɓarɓarewan tarbiyya mu duba tiktok muga ga 'ya'yan mu matasa da ya'yanmu mata mu duba baɗala mu duba rashin tarbiyya rashin kunya yarinya ƙarama za ta fito a tiktok kai ta ce a itace aka fare ta ba ta da ƴan uwa ba ta da iyaye ba ta da dangi ba ta da kowa kai ta ce a dutse aka ciro ta ta yi abin da ta ga dama a tiktok yau yarinya karama ce mace karama wai za ta faɗa wa mutane namiji yanda zai samu kuzari wajen saduwa da mace wai mace musulma budurwa ce za ta fito tana faɗa kashi saba'in sai da maganin wai wannan al'amuran suke yi yadda namiji zai kwanta da mace ƴaƴanmu da aka haifa ƴan arewa matasan ma haka a yi rungume meniya a tsumbaci juna a kafafen yaɗa labaru abinda Allah ya ce in za a yi ma a sirranta in Allah ya so fallasa ta ya fallasa ta a'a sun sun ce wa Allah a bayyane maza su duk duniya su gani babu wanda baya gani sarakuna suna gani masu angwannin da wannan yaran suke suna gani daga tanda suke wannan anguwan da yaran suke suna gani gwamnoni suna gani ciyamomi suna gani jami'ai suna gani shugabanni suna gani ba mai cewa kana yanci ne yancin faɗan baki ne ‘yancin kaza, ‘yancin kaza, ‘yancin kaza. Yau waɗannan yaran da suke wannan mummunan shigar a TikTok, yau an fi yarda da maganarsu idan suka yi magana, idan malami ya yi magana ko ya shirya wani abu suka fito suka rusa suka ce gashi-gashi, maganarsu ake bi yau, ba abin na shugaba, ba abin na malami, ba abin na wani wato dattijo yake anguwa lokacin da aka zo zanga-zangan nan bayan da malamai ba su yi magana ba amma su suka fito suka ingiza matasa suka biye musu wace a fito a kwashe haƙƙi malamai an saye su alai suna ce a'a annabi ya ce fa a'a a'an nan kuma har abada ne aka ce sam suka fito kuma ba su bi daɗi ba. Hadda masu zuga sun akwai wanda aka kona shagonsa, aka kona ofishinsa, akwai wanda aka gurgunta su, har su isu in sun fasa shagunan juna. Ba a wa maganan malamai muhimmanci da na wannan ‘yan TikTok ɗin ne masu cikuikuɗai ɗan gashi, masu shafa man bleaching, ɗaliban su ne, masu sa wando a bakin duwawu yana zamiya suna rike da shi da hannu ɗaya yau su ne a safil wanda za su yi magana a martaba ta a girma mata a girma mata da sun fito su yi magana shi kenan ‘yan kwana musulmi mu duba irin al'amuran da ake ciki a yau suke. Saboda haka, wallahi wanda ya ji ayar Allah ta zo masa, na ka yi kaza ka bar kaza to ya samun makan shi dabara kawai ka natsu ka bi wannan ayar kada ka yadda ka bi guguwar duniya wanda hadisi ingantacce tabbatacce ya zo masa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike to ya kuɓuta a nan duniya ya tsira a gobe wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin shine wanda in aka bi shi an tsira in ka bi maganan malamin da maganar shi kai daidai da ta manzon Allah kai daidai da faɗin Allah na a bisa fahimtar sahaban manzon Allah السلف sahabati wa الصحابة wa وتابع tabi'in. duk malamin da maganar shi ta auna ta kai yi daidai da waɗannan tariki wanda ta saba ka batta a batta kowane irin mutum ne saboda haka duniyar nan yanzu kan yi wa kanta dabara ne fi-na-fi ne amma in kuntun ta aka ta'aqilun idan muna da hankali mu hankalta da wannan saboda haka ya ƴan wana musulmi mu gode wa Allah mu gode wa Allah mu gode wa Allah da ya nuna mana mai albarka mu jajirce mu rage bacci yadda aka hana ciki abinci na wani ɗan awowi ido ma a hana shi bacci na waɗansu awowin da ya saba yi yanda aka nesanci iyali na waɗansu awowi a nesanci gado da dare na waɗansu awowi shi ma a rage bacci yadda mutum zai je aikin haji bai samun natsuwa na bacci sai ya dawo gida shine kwana a Mina akan kwali ya kwana a Muzdalifa akan kwali ana tsallake shi ya tsaya a Arfa ya da ya taka kafa ya je Mina yayi jifa ya gangara maka yi tawaful ifaba ya daɗa haura a ce kan rana ta faɗi masa yana nan ya zo yayi wannan yayi wannan kafin ka samu mahajjaci yayi baccin da zai ishe shi sai ya dawo gida to mu ma mu yi ma watan ramadana irin wannan zaman dirshe din. mu bar baccin mu daure mu rama shi bayan ramadana domin kwanakin ramadana ba na bacci bane. mu biya bashin baccin bayan ramadana mu daure mu gode wa Allah da ya nuna mana akwai hikima ta Allah Allah yana son mu da alkhairi Allah yana son mu da albarka shi yasa ya nuna mana waɗanda kuma bai nuna musu ba a bara muna tare da su Allah ya ce musu da kaɗan daga cikinsu wanda nan muke zama da su mu yi karatu na majalisi a wannan masallaci akwai wani bawan Allah Dr. Bashiru Bukar chief lecturer ne a Kaduna State Polytechnic a nan Kaduna Polytechnic a yana aiki da NDTC ya rasu a a kudu ɗin ya je wani aiki yana zaune da abokanansa ya tsallaka titi kawai zai je ya yi aski daga nan mota ta bige shi su ɗin ma ba su ma sani ba sai da aka yi ta nema aka yi cigiya aka sa shi a motori daga baya aka sa hoton shi aka buga musu suka tabbatar ai suka ce ai su ma daga fita aski ba su gan shi ba ya mutum ya mutun kenan akwai alhaji abdurrahman makaman bidda wani dattijo ne tsoho haziki mai ibada yana zama a nan jikin wa abadin ga yanzu yana nan da rai yana nan ga inda yake jingina can nan ba yake zama wani dattijo haka Allah ubangiji ya karɓi abin shi dab da watanni kaɗan da suka wuce akwai alhaji Ali Rafin Daɗi yana zama a tanan shi Allah ya karɓi rayuwansa a jidda da ya je wajen asibiti sai dai labari ya zo mana akwai kwana-kwanan nan bai wuce sati biyu ba malam musa hassan shugaban kasuwan angwari ne nan muke zama da shi da'iman ya yi jinya kusan wata takwas Allah ubin ya rahama masa akwai alhaji muhammad a abdu ɗanguru wani baba da tijo dogo sosai wanda yake dan yobe Allah ubangi ya karɓi rayuwansa ina jin duk bai wuce sati ɗaya ba a can Kano akwai Alhaji Salisu Musa na Paula Road gidan shi ne a wannan close na Paula Road shi ma muna nan tare da shi ya ga bara amma bai gaba na ba akwai Sheikh Isa Yunus babban malamin mu babban limamin masallacin juma'a na Matazuro yana cikin masu tafsiri da ba da gudunmawa rashin lafiya ta rike shi na tsawon shekara uku bai iya magana amma ya yi jinyan laluran da ta same shi wajen shekara shida ne zuwa ba kafin maganar shi ta ɗauke yana tafsiri a cikin wannan watan yana tafsiri maganar ta ɗauke inda bakin bai sake buɗuwa ba har Allah ya karɓe shi an yi jana'izan shi kwaya san Dr. Isaka Yunus Almadani akwai malam awwal Yusuf Sambo wani matashi haji shine babban ɗa da Sheikh Yusuf Sambo shi ma bai wuce 'yan watanni kaɗan da Allah ya karɓe shi matashi ne haji mai da'awa akwai a Faisal Ahmad Muhammad Makarfi babban ɗa ne ina jin gashi a tsohon gwamna kuma sanata Ahmad Makarfi duka sun yi islamiyya a nan nan suka yi makaranta nan suka yi komai shi Allah ya karɓi rayuwarsa ya gabara bai gaba na ba akwai Ibrahim Babangida ɗanin Tijjani Babangida nan wajen dikorot shi ma yana nan jiddin wa abadun a tafsirin nan Allah maɗaukakin sarki bai nuna masa bana ba da waɗansu da suke nesa amma waɗannan ina ga muku kan wannan masallacin lokacin tafsirin, waɗansu waɗansu kin majalisin ne na tsakanin magariba jiddin wa abadun waɗannan bayan Allah da na lissafa da waɗanda Allah ya karɓi rayuwansu bayan sun ga bara, da wanda na sani da wanda ban sani ba Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, Allah kyauta makwancinsu, Allah ya haskata musu, mu ma in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau mu cika da imani, Allah kyautata namu ƙarshen. Muna roƙon dukkan damuwowinmu da muka daɗe muna roƙon Allah kowanne daga cikinmu. na roƙon wani alkhairi da bukata da bai ga biyan bukatan ba, Allah sa wannan Ramadana shine watan ganin biyan bukatan a gare shi. Duk wani abin da ɗayanmu yake ta roƙon Allah ya tare shi daga wata fitina wani sharri wanda bai ga sakamako ba, Allah ubin ya sa wannan Ramadana ya zama su watan sakamakon ne. Duk wanda yake da wata bukata da bata biya ba Allah sa watan ne na biyan bukata. Allah Ubangiji ya shirye mu ya shirya mana ya ji sannan kuma ya ji kan uwanmu gaba ɗaya taron da za mu yi a farkon wannan tafsirin har ƙarshensa Allah sa mu yi shi a cikin haske na Allah abin da yake na kuskure ne Allah ya tauda mu daga kai shi abin da yake na daidai Allah ya ɗora mu a kai shi muna miƙa fatan alkhairi da godiya da ƴan uwa da suka ɗauki nauyin wannan tafsirin daga wurare daban-daban daga cikinsu akwai ɗaya ɗalibinmu ne a nan wanda ya yi shekara da shekaru a karatun asabar da lahadi a nan na manya shine kwamishina na finance alhaji ibrahim tanko yana cikin wanda suka ɗauki nauyin tafsirin nan da sauran waɗanda sun ɓoye sun ce aje a ɗauka kawai akwai a wani abin na alhaji inda wanda shi ma yana nan gashi can yi sunan shi na manta alhaji ka yi haƙuri amma yadda watan ramadana ke kullowa in an gan shi sai baɗi a sake demo shi kai ma haka kake kullowa in ya wuce kai ma ka wuce yana tare da mu jiddun wa abadu ke kuma yana yi ne bisa ra'in kansa kuma ga yakan kawo dukkan abin da ya ɗauka ɗin ya yi rafin ɗin shi ya kawo ya ajiye Allah unje ya saka masa da alkhairi da ire-irensu da masu kyamaranmu da security da ‘yan hizba da duk masu zama a nan da duk wanda alkhairi ne ke kawo shi a nan Allah ubangiji ya yadda da shi ya yadda da mu ya haɗa mu a nan gaba ɗaya Allahumma amin ba tare da ɓata lokaci ba a tafsirin mu na bara mun tsaya a cikin suratul hajji a cikin suratul hajji yau ɗaya ga watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da da da hudu arba'in shida wanda ta yi ɗaya ga watan uku na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da biyar ana a tuna mana ayan da muka tsaya a tasirinmu na bara bismillah aya ta ashirin da aya ta ashirin da bakwai za mu tashi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق نعم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فيه أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق نعم da su yi haƙuri za mu koma aya aya ɗaya kawai za mu koma domin mu jona da waɗannan ayu ita ce aya ta ashirin da shida Allah ce wa ibbawa'na li ibrahima ayan da take sama da wannan kawai Allah ya ce ka tuna ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ibbawa'na li ibrahima lokacin da muka nuna wa annabi Ibrahim makanan baiti inda asalin tushe harsashe na ɗakin ka'aba yake. Annabi Ibrahim shine wanda Allah ya nuna ma waje, domin lokacin da aka yi tsufana, ruwan tsufana ya gada duniya Kakin ka'aba ya narke gaba ɗaya saboda wannan ruwan da Allah ya halaka mutanen annabi Nuhu da shi. To ka'aba ta narke saboda flood, flood, ta narke ta zube, taɓo ya rufe asalin inda condition ɗin ka'aban yake. Da Allah ya janye ruwan tsufa na ɗin nan. sai ya zamanto ko ina yanzu ya zamanto to ba ka iya gane wani waje saboda da inda yake kwararo ne tabo da laka sun cike wajen mu duba iri yanda ake wannan ambaliyar ruwa a dubai da waɗansu ƙasashe za ka ga yashi da ƙasa suna rufe har motoci kamar wanda aka yi a ƙasar dubai sai da aka yi ta tono motoci crane yana zaro su to haka ka'abar ta shafe ƙasa da taɓo ya shafe ta ce gaba ɗaya to yanzu ana son a dawo da ka'aban a gina ta to ina ne asalin foundation inda da yake can cikin ƙarƙashin ƙasa wa ya san wajen Allah ce sai na tura annabi Ibrahim ni na nuna masa inda foundation ke a ƙarƙashin ƙasa na ce masa ya je akwai waɗansu alamu da kaza da kaza da kaza in ya gansu to nan ne foundation ɗin ka'aba yake annabi ibrahim da ya je wajen ya gansu ya gane alamu sai ya yi ta haƙowa ya yi ta haƙowa ya yi ta haƙowa sai da ya taɓa harsashin inda asalin ka'aban da take har garin sara ma ya cire wani dutse a wajen dutsen ya fita daga hannun shi ya je ya manne a inda yake sai ya tabbatar da shi ne harsashin da Allah ya ajiye ka'abar a kai. So da ya buɗa wajen ya buɗa ya buɗa ya tono ya nada iya condition ɗin, to sai ya ɗora ginin a kai na ka'aba ɗin shi da ɗansa annabi Ismail. Shi ne Allah yake cewa izban wa'ana li Ibrahima makanan baiti. Tuna lokacin da muka nuna wa annabi Ibrahim waɗansu alamun da zai gane inda ɗakin ka'aba yake ya je ya gina ɗakin kamar yadda ya zo a suratul baƙara wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul Ali. ya zo ya ɗaga condition ɗin shi da ɗanshi annabi isma'il annabi Ismail yana miƙo masa tubali yana karɓa yana ɗorawa yana kawo wannan dutsen ya seta shi ya ɗora ya ɗora ya ɗora har aka kai ka ta yi wa annabi Ibrahim tsawo da tsayinsa ba zai iya kaiwa ba sai ya kawo wani abu ya taka don tsawon shi ya kai kamar yadda ake sa lada ko matakala ne ake kira makamu Ibrahim yanzu sai aka ja shi da yana da ka'aba nan yake takawa tsawon shi ya karu har ya kai linta aka rufe ka'aba da ya gama ne sai aka ja wannan wajen aka mai da shi can inda ake nafila guda biyu bayan an yi aikin hajji an yi tawafi ko an yi umra sai ana kiran shi makama Ibrahim ba nan wajen ba bane yake da yana dab da Ka'abar kamar yadda muka san duk mai gini ai yana sa abin takawan shi dab da ɗakin ne to shi ne makamu ibrahim har in ka leka za ka ga alamun inda ya tsaya in akwai wata ‘yar katanga can ita kuma a jikin kaban shi ne hijiru Ismail, inda annabi Ismail maman shi take ajiye shi yana jariri ta nemo abinci ta kawo, shi ne hijir Ismail. Wannan ɗakin, Allah ya ce Ibrahim manufan ɗaga wannan ɗakin da gina shi shi ne Allah tushrik bi kada a haɗa ni da wani abokin bauta a wannan ɗakin Allah ce ɗaki na ne kar a sa gunki a nan kar a zo a haɗa ni da wani a nan ni kaɗai za a kira a ta'aba. shi ya sa idan ka je daga ni ɗaki, za ka ce Allah labbaik Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka sai tayi wannan kaman covenant alƙawari ne da Allah cewa za ka shiga garin na har ka fita ba za ka yi shirka da Allah ba saboda masu mulki masu neman mulki da kujeru su yawanci shirka ake ɗaukar su fiye gun don kujerar mulki ta samu sai ce a sa mulki shi ma ambato Inna hamda wa ni'mata laka wal mulk mulki manaka ne ya Allah Dukkan siyasa in zai je sai ya tabbatar wa Allah mulkin nan na Allah ne shi kaɗai ba shi da abokin tarayya so ya zo ya yi tawafi ne ya nemi mulkin direct daga wajen Allah amma idan ya dawo nan kuma sai a haɗa shi da waɗansu bokaye a ce tabbas da ya yi magana ta samu kawai to a can din sai Allah ya ce sai ka tabbatar mai shine mai mulki shi kaɗai mai ba da mulki shi kaɗai ga wanda yake so shi kaɗai a lokacin da yake so shi kaɗai kamar yadda yake so shi kaɗai ko ba ka manna fosta ba in Allah ya baka mulki ka samu ko ba ka yi ƙarya ba ko baka yi kamfen ɗin yaudara ba shi ne yake ba ma wanda yake su kulin lahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u kai biyadika alkhairu duk wani alheri ma a hannun kai ke Allah wannan shine manufan ɗauka ɗakin Ka'aba ɗaukaka shi aje wajen da ce ka je tankare ka raba kanka da shirka ka rabu da duk wani wanda kake gani zai maka ba Allah ba Kuma manufan kenan Allah tushrik bi shay'an kada ka hada da kowa annabi ba a wannan ɗakin wannan Ka'aba fa kenan shi ma masallaci akwai Alhaji Ibrahim zai iya gina masallaci Alhaji Aliyu shi ya gina wannan katoton masallacin eh alhaji a umar shi ya gina wancan masallacin daga ran da aka gina masallacin aka kare shi aka gama komai sai Allah ya ce to wa annal masajida lillahi yanzu masallacin nan ni ne mai shi kai ka gina amma yanzu nawa ne in ji Allah idan masallacin da ka gina a nan ma Allah ya karfe ya ce nashi ne ka ga ɗakin Ka'aba me yasa Allah ya karbi masallaci yace wa annal masajida lillahi sai shi ma yace ne fala tad'u ma Allahi ahadan kar ku yadda ku shigo masallaci ku kira wani wanda ba Allah ba ka kira wani shehi ka kira wani waliyin da ake nadawa a sa mai rawani ba kadin Allah ba ka kira shi ka ce zai biya maka bukata zai maka kaza Allah yace to in dai masallacinka ya zamanto don wannan Allah ya ce yanzu wannan masallacin ba na Allah ba ne, shi ya sa ya yi kondenin masjidu birar, masallacin da munafukai suka menene suka gina. Allah ya ce, ya ce la masjidun ussisa fi awwal yawmin wa ahaqqu an ta taquma fili. Masallacin da ka gina ya Muhammad Musa ka gina don ne, to nan ne ya dace ka rika sallah wancan kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce masallaci ne na cuta na cutarwa wanda munafukai ne ke zuwa wajen kaga Allah bai amshe shi a matsayin menene ba nashi bane saboda manufar gina shi mummuna ce ba a nufi Allah da shi ba me yasa in ka gina masallaci Allah ya ce to wani na karba ma ka gina e ka yi condition ai komai an sa eh to je ka sai Allah ya ce mutane yanzu masallacin da ya zama to na Allah wanda ya gina shi yanzu kada a neme shi in gulob ya mutu kwaya ya kawo gulob ya sa yanzu kwaya ya kawo shimfiɗa ya sa ma Allah domin yanda muke in mutu ya gina masallaci sai a bar shi da ɗawainiyar masallacin har ya mutu gulob in ya mutu a ce to ai alhaji in ya dawo za a sa musulmai su ne masu sallah su cika a wajen amma ana neman gulob ma sai alhaji ya sa omon da za a wanke bayan gida sai alhaji ya saya eh? Abin da za a sa na ƙanshi na ɗauke wari sai alaji ya saya ingila zai fate sai alaji ya saya ta ahe Allah ce alaji ka bari yanzu na wani bari mu gawa zai wa ɗaki na hijima to ne duk wani abu na Allah to Allah zai karɓa maka shi wa tahir baiti ta'ifina ya ibrahim abinda nake so ka tsarkake ɗakin ka'aban nan ga masu zuwa tawafi ya zamanto masu zuwa ɗawafi su yi wa Allah su kai za su shiga wajen so duk gumakan da suke wajen babu gunki babu wanda za ka kira in ba Allah ba a tsarkake wannan wajen kar a yi shirka shi yasa za ka ga askarawa a Saudiya waɗansu masu ɗawafin in suna yi a gansu da layu a wuya a zo a yayyanki a gansu da kambo irin mutanenmu a zo a yanke kambo ya ce yaya haram hajji kawai tsakanin shi kai ba ka jin larabcin to amma ka san haram ai ka san haram in ya faɗa haram hajji haram ya gama communication da kai ya tsinta ya ce maka haram eh akwai wata shekara ni da kaina ina leading din tim alhazai a matsayin ma ah, preacher muka je makabarta ko baki a dinnan kai ziyara sai na ga wani ɗan intanet ko pakistan yana fafan idon mutane yana fafan sai ya wuce ya ɗaiɗi ƙasar wani kabari sai na ce mai kai back ya ƙi zai dragi na ce haji haram haram irin yadda ake kiran ɓarawo ɗin nan sai ya zubar ya kauce ya fita a duka ga shi da ka ba amma wai kasan kabarin nan yanzu shi zai kawo nan a mai wani abu ya samu biyan bukata subhanallahi ko kasan muzdalifa ko kasan uhudu ko kasan mina ko kasan arfa daga mutum da ƙasa-ƙasa kulli-kulli in zai dawo haji wannan fa wai zai dawo nan ne bukatar za ta kome ya kai ta ka duba ina ce ba ni rabin kuɗin hajin da ake biya ni sun ɗebo ma ƙasa ni kun yi haji nawa sai ka bar rabin ina jin miliyan tara ko takwas ko ba ni miliyan hudu na ma ni zan je ɗebo ma takwas tun da ɗai zuwan bai ma amfani ba wallahi hatta geron nan da ake ba wa tattabaru saman nan waɗansu ɗiba suke su kulle akwai waɗansu kasko da tattabaru suke shan ruwa su sha ruwa akwai wanda na ga ya naɗe yana tsiyaye shi a wannan irin tamkon shan ruwan nan zai faɗi shi nan biyan bukatan take fa sai sai ya tafi a iska don ya sa haƙori ku duba irin mutanen subhanallah Allah ƙara rufa mana asiri ba a tsarkake wannan wajen duk wani mai shirka ba za a bashe shi ganin ba duk wani mai shirka shi ya sa tsantsan mabiya sunan manzon Allah mahaddata alqur'ani ala rammomi gonaye ne Allah ya damka wa masallacin manzon Allah da Ka'aba din ne Allah ya damka musu ba za ka taba ganin ana wazifa ba ba za ka taba gani an tsinke shimfi kalle ba ita mutu ya je da ɗiyan shi in ya gama ya tattare shi ma a laɗe-laɗe cikin babbar riga yake yi ko ya yi a masaukin shi a makaryan shi ya yi a nan domin Allah ya ce annabi Ibrahim ya tsarkake wajen kuma sai ya tsarkaku da yaddan Allah wal qa'imina ka tsarkake wannan ka'aba din lil qa'imina ga masu tsayuwa su yi sallah ana salloli biyar ayi tahajjudi ayi tarawihi ayi menene menene a tsarkake wannan wajen kar a yi shirka kar a fargunki war ruka'i sujud da masu ta ruku'i da me da sujada su samu wannan wajen Allah ne tsantsa ake yi wa wannan shine farkon ayan kenan wannan mun ji yanda aka ta Aba. kuma aka ce ga masu ɗawafi, ga masu zuwa su yi sallah, ga masu zuwa su yi ruku'i da sujada, to ya za a yi ‘yan ɗawafi masu ɗawafin su zo, ya Allah tun da na ka da ɗakin kuma ka ce un tsarkake shi na tsarkake shi, ka ce masu ɗawafi to ya za a yi masu ɗawafi har su san ga ɗakin ka su zo, sai Allah ce wa azgin fin nasi bil hajji, a je can waɗansu malamai inda babban ginin nan mai na zamzam, yawa inda yake danan dutse ne bayan shi dutse ne bayan shi inda kasuwan nan take ƙarƙashin wajen domin da nan babban library ne a wannan wajen muna zuwa daga madina mu yi research weekend mu koma lokacin da muke rubuta project mu zo mu yi umra mu kwana a wajen mu yi ta research mu kwana a masallaci to aka zo aka cire shi to bayan shi akwai dutse to waɗansu malaman suka ce nan ne Allah ya ce annabi Ibrahim ya hau tsaunin saman dutsen ya shelanta wa duniya cewa Allah ya wajabta musu haji su zo su yi sai annabi Ibrahim ya ce Allah to ya Allah ina muryata za ta kai nan da nan akan wannan dutsen Allah ya ce naka ka faɗa ni zan isar shine annabi Ibrahim da hau ya ce ya ayyuhan nasu إن الله قد فرض عليكم الحج ya يا mutane Allah ya wajabta muku yin haji ku zo ku yi haji malamai suka ce sai da Allah ya ji yadda waɗanda suke cikin tsatson ɗan adam ma kafin a haife shi sai ta suka ji wannan kiran Allah ɗin dama in an kira ka aji aka ce Ibrahim me zaka ce labbaika shine amsa ko to shi yasa wani yana na har yau bai ansa baran da ya aka ɗan biya mai ya samu passport a kai visa da ya je ce labbaik Allahumma ya Allah sai yau ni na amsa kira eh, ku duba kiran da Annabi Ibrahim ya yi tuntuni shi yau na yau ne yace labbaika na amsa labbaik Allahumma labbaik na amsa maka ubangiji na na amsa kiranka ya Allah labbaika la sharika laka baka da abokin tarayya labbaika na amsa kiranka inda alhamda dukkan godiya da yabawa wan ni'imata da duk wata ni'ima da muke ciki laka daga gare ka ne ya Allah wal mulka dukkan wani mulki naka ne la sharika laka baka abokin tarayya haka ake yi a wajen to aka ce mutum shi yasa zaka da mutum haka kawai yana dan matashi haka ya kaga burin shi ya je haji wani zai ta asusu ya yi ta asusu ya tara kuɗi bai da gida bai da komai don ya je haji don ya je haji kowa haka ga Allah ya sanya masa sun zuwa sauke faralin da kansa ba wani bane yake kiran ka haka shawara to wancan amsa kiran ne da Annabi Ibrahim yayi waɗansu malamai suka je dutsen arfa ya je ya tsaya yayi wannan shelan shine wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa'ala ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq kashelan tawa mutane bil haji zuwa sauke farali na haji ya'tuka zaka ga mutane suna ta zuwa maka ibrahim suna ta zuwa makkan nan rijalan da kafa rijalan da kafa gaskiya akwai kakannin kakanninmu mu sun je da kafa shi yasa waɗansu suka zauna a Sudan waɗansu suka zauna a Chadi waɗansu suka zauna a can ɗin ma waɗansu asalin tare da suke can asali tafiya da kafa ne kai mutum ya yi shekara bakwai ya sauka wannan garin ya yi noma ya girbe ya sayar ya ƙara guzuri ya yi gaba wani daga wajen in ya ga gari ya ɗan mai daɗi wani guya mai ya zauna kenan an sha hira da su su ba da tarihi su ce mu hajji da kafa muka ji to shi ne Allah ce ya Ibrahim in ka shelanta musu ya tuka rijalan ka ga mutane suna zuwa da kafa da kafansu suke takawa waɗansu fa wa ala kulli bamirin waɗansu kuma akan raƙuma da dawakai su ne abin hawan a wannan zamani to yau kuma da jiragen sama da motoci duka suna ciki duka abin hawan mu kenan na zamaninmu to za ka ga ya'atina suna ta zuwa min kulli fajjin daga kowane saƙo kowane lungu kowane kwana kowane nuk hamitin na nesa nesa a duniya sai ka ga yan china can can can can yan indonesia can can yan cambodia yan philippines yan ina ne kowa haji haji haji haji wani in ya shigo garin wallahi ya kwana a ƙasa mashi yana ganin buƙatar ta ta biya akwai wanda muke gani da bike irin manyan baburan nan suke zuwa daga iron akwai wanda kwanan nan aka yi interview da su akwai wanda daga kwanan nan shi da doki yake zai je su biyu ne ana ta interview na su ya za ku kuce daga nan iron ku je suka ce tun yanzu suka yi amara ina je ya kai wata biyu amsa kiran Allah ne sai ga wanda ya musulunta in ya ga ya fashe da kuka spiritually zai ji abun ya shige shi kawai to wannan abin da Allah ya umarci Annabi Ibrahim yayi idan suka je hajin su ne suke amfana ko Allah ke amfana tun da ɗakin Allah aka kai wa ziyara ko ba haka ba Dakin Allah ake wa tawafi, shin wannan tawafin da sannan da addu'an da ake Allah ne ke amfana da su a domin Allah maɗaukacin sarki ba abin da ibadar mu take karuwa da Allah law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala asjari qalbi rajulin wahidin minkum ma ƙasa zalika fi mulki shay'an da duk duniyan nan za su haɗu a matsayin zuciyar mutum ɗaya mafi saba wa Allah irin Iblis, kowa zuciyar shi irin na Iblis ne shaitan. Allah ce wallahi wannan ba zai rage ni da komai ba da kuma dukkan duniyan nan za su zamanto masu tsoron Allah da ibada tamkar zuciyar Annabi Muhammad shine atqa rajulin wahidin minkum irin zuciyar Allah ya ce ba zai kare ni da komai ba kaman shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wanda ya gode don kansa in ji Allah to shine Allah ya ce a'a su je maka ne li yashhadu manafi'a lahum domin su je su halarci su yi abubuwan da za su amfane su su je can za ka iya ce shahidtul kura shahidtul mal'ab na halarci filin wasa na halarci na halarci to su je can domin su halarci abubuwan da za su amfane su ka ga ɗawafi amfaninka ne manafi na akwai manafi'un duniyawiyatun abubuwa na amfani na duniya da za a amfana da su idan aka je can akwai ababen da za su amfane ka a lahiranka na duniya shine Allah ce walaysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi idan mutum zai je aikin haji ko umra ya je da kayan kasuwancin shi ya sayar a can ya haɗu da waɗansu ‘yan ƙasa su tallata wa juna irin businesses da suke yi su yi exchanging menene kati addresses sai ka ga wani ta dalilin haji ya saba da wani ya ce mu ga product ɗin mu ya ce in ka yadda un sayar ma a Najeriya un zama to dila Wani ce to ni ma ka zan ku zan sayar sai ya rika exchanging abin nan ga an samu kasuwanci mutum ya je da kayan kasuwanci ya sayar a can ya samu riban duniya sannan ya yi ɗawafi riban lahira ya yi addu'a riban lahira ya yi safa da marwa riban lahira ya ta shekan riban lahira ya kwana amina ya kwana a muzdalifa ya yi tsayuwan arfa duk riban menene wannan riban lahira ya je ya yi kasuwanci ya sha zamzam ya sha laban da shinkafa kaza riban duniya ne wannan har waɗansu na naɗo a leda sai hunhuna a ita artabu da su a filin jirgin sama Allah Ubangiji ya rufa mana asiri to su je su amfana abubuwan da za ku amfana da su a can na duniyansu da lahiransu ne sannan wa yadkuru smallahi fi ayyamin ma'adudatin su ambaci sunayen Allah a iya kwanakin hajji ina ayyamu Shi ne idan aka ga ana guda jiberin a iji, a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha Allah Allahu akbar الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أي تي أجرن أي تي أي تي har ayyamu tashriq Allah ce to a ambace ni sosai azkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra ku ambaci Allah a waɗannan kwanakin yanda kuke alfahari da iyayenku a jahiliya su in sun taru a wajen suna iyayensu suka kira suna wa kansu kirari ni ne kan wani ji kan wani kaza kaza din nan wanda ya kaza jarumin nan wanda ya tada gari kaza ya tada kauye kaza yayi kaza yayi kaza haka suke alfahari da iyayensu to Allah ce ni ku amfa ku ambaci sunana sama da yanda kuke ambatan sunan iyayenku da suka yi bakinta cikin zuwan musulunci sai aka maye gurbin ambaton sunan Allah da ambaton sunan iyaye fi ayyamin ma'alumatin a cikin kwanaki sanannu sune ne goma sha ɗaya sha biyu sha uku su ne a tsayyamu a tashri alama razaqahum min bahimatil an'am akan dabbobin ni'ima da Allah ya azurta mutane da su lokacin ake layya duk wanda zai yanka abu yankan shi mai yake cewa bismillahi Allahu akbar bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar mutum ɗaya annabi shi ta ɗaya akwai ran da ya soke raƙuma ɗari ya soke sittin da wani abu ya ce dina ali ya karasa su wani za ka ga ya zo nan ya yanka raguna ɗari laraba nan masu kuɗin nan mu kuma wani sa sai cin sabi kawai lalazi sai ka ga miloniya yana bin layin sabi ƴar kaza haka wallahi subhanallah Allah ya shirye su Allah shi akwai ɗan uwa ya burge ni ba zan faɗi sunan shi ba mutumin kirki ne wata muna zaune da shi a ofishin a gefe sai da shi ana koko ana bi irin manyan motocin da na sabi sai ya taba ne ce ma na cina an ya ce wallahi tallahi ga wanke mai dan jaka na ka gan shi to zai iya sayan mota nan guda goma ya raba a kullum a nan amma ka duba yadda ake koko da shi sai ya je ya bi kamar layi ya bi gefe gefe sai ya damko hannun shi ta alaji zo sai ya zo sai suka koma gefe cikin ofis ce wallahi ta da ka fi karfin abincin nan kabila yi anan wallahi ka fi karfin shi za ka iya ta waɗannan motocin goma naji na san ka ya nuna mai abin ya nuna mai irin wannan motar nawa ta kama ya je ya kai shi asalin kicin inda ake dafa wannan abincin a fito shi ya kai shi wajen kaji ya ga abun daji guda ne ya nuna mai sannan ita sai mota kaza ta tana da discount kaza sai na nuna mai wannan bin na ruwan nan da bottle water da na ɗan lemun nan duka ya nuna musu yace to kalli wannan tari ne takan tari kowanne akwai ashirin da hudu a cikin mutum nawa ne za su ci da aka mai total da ya gani wallahi bai bari ba shi ma kullum sai ya kawo mota ka fi karfin shi ka fi karfin shi sai ya ji daɗin abu sai ji daɗi wanda za su je don alhazai su ci su sayo amma namu ɗin an ya bilayi layi Allah ubangiji ya rufa mana asiri saboda haka fakulu minha ku ci daga ababin layyanku ku ci ku da kuka yanka ku ci ku da kuka saya wa atimul ba'ita ku ci yadda waɗanda suke cikin baƙin talauci alfakir mabukata ku san musu in ku yanka layya ku raba naman ku kai musu suma, ku daddanta musu ku ba su a hannu wannan sune manufofin da Allah ya ce in an je can za a samu wannan amfanin da yawa saboda gabatarwa ta ta ɗauki lokacin da yawa shi sa na san mun ɗan wuce ko za mu dakata a nan kamar yadda muka saba da yardan Allah subhanahu ta'ala gobe za mu yi ta lissofo abubuwan amfanin da Allah ya ce musulmai za su rika samu in suka je Ka'aba din nan in suka je aikin hajjin gobe za mu rika kawo su one by one one by one one by one da yardan Allah subhanahu ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mun fara a sa'a ya datar da mu ya mana albarka ya samu gama da wannan duniyar na lami lafiya marasa lafiya Allah ba su lafiya masu bukata ji Allah bukatu daban-daban Allah biya ma kowa bukatarsa wa subhanaka Allah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh